mai haihuwa za ta zo ta ma ba ma haihuwa ta zo ba kawai a zahiri kawai watakila ciwon mara take ba su iya duba su tabbatar haihuwa sai a ce mata haihuwa ne kawai ko sai su samu allura ko na allura na nan na naƙuda su mata allura allura naƙuda a wani gaskiya ba kowa ake ba su mata allurar naƙuda su sa mata a ruwa to wannan shi alluran nan dama akwai ka'idin yadda ake masa shi a gaskiya ko da za a samu mutum yana naƙuda sai an tabbatar da cewa naƙuda take yi bakin mahaifanta ya buɗe sosai ga alama za ta haihu sannan ake sa ake yin allura idan aka sa ba allura ake yi ba akan sa ne a ruwa sai a sa mata ruwa sai a sa allura a cikin ruwa. Eh. to kuma sannan in za a sa ruwan akan sa ruwan ne a dinga wani kirga shi yanda yake diga dan haka za a sa shi ya dinga diga ko su uku a minti ɗaya ko su biyar a minti ɗaya amma su tunda da so suke ta haihu nan da nan sai su sa ci da yawa ta din to wannan digan da yake da yawa kin san yana haifar da juyawan mahaifa ne da yanda yake motsi bakin mahaifa ya bude yaro ya fito zaki ga azaban ci in idan ki taɓa ganin miki wanda aka samu wannan allurar haihuwan ko aka samu ta ruwan naƙudan nan mm. zaki ga yanda yake azaban ci ba hutu to shi ko naƙuda aka yi shi ne yana yi ana hutawa ana yi ana hutawa zaki ga mai naƙuda idan tana yi in ta yi ciwon naƙuda ciwon yi zo juya juya juya to can yanzu ma zaki zo ki ganta tana bacci sai ya ce to haihuwa ne amma kuma yana yi yana lafawa eh. can an jima kuma bayan kamar minti wata wata bayan minti talatin sai ki ga ya dawo farkon fara naƙuda kenan wani zai dinga raguwa a hankali minti ashirin minti sha biyar minti goma yana dawowa har minti biyar biyar wata ma sai dawo akai akai su idan aka sa ruwan naƙudan nan ai baya tsayawa to shi ke zai haifar da hawan jini ya haka zai haifar da wani irin juyi wanda zai kai ga har zai sa ai bugawan zuciya ya karu da na uwan da na jariri eh. zai dinga karuwa to daga nan bayan kawai ta an haihu nan da nan an yi zanga-zanga naƙuda tana haihuwa bayan wani lokaci to wasu dama an sa ya kamata in mace na naƙuda ma a lokacin da take naƙuda tunda ana amfani da wani takardar da ake cewa photograph na gwajin yadda ake ganin yadda bugun zuciyanta yake tafiya yadda jinin ta ke hawa da sauka da wasu abubuwa da bugawan ya zuciyan yaro ana aunawa da yadda baki ma fa ki buɗa duk ana aunawa mm. da shi zafin jikinta za a dinga aunawa saboda katana na kuda jinin jikinta ya dinga zafi ya dinga zafi temperature din su din duk ya gaba wannan za a gwada ba eh tana cikin naƙudan kawai sai jininta ya fara hawa ba za a ankara ba sai ta sai jininta ya hawa ya kai haɗari biyu da wani abu na san ban yi miki bayanin cewa ana so jini kai ya hau ya wuce ɗari da ashirin na sama na eh. ƙasan ya zama saba'in ko tamanin kai ya kasa da saba'in ko tamanin kai kuma ya wuce ɗari da ashirin. Akwai na sama ne da na ƙasa. Eh. Ɗari da ashirin na ƙasan kuma saba'in ko tamanin. Idan ya fara haura ya kai ɗari da talatin, ɗari da arba'in, ɗari da hamsin. Kin ga ya nisa. ya kai ɗari biyu. Kin ga daga nan sai wannan tsinkau tsinkau ɗin kenan. To kin ga daga nan tunda tana da ciki ne ta samu wannan matsalar da gurin haihuwa ta samu wannan hawan jini. Eh. To shi kenan ta samu hawan jini muddin rayuwa. zai tsaya jikinta eh shi ake ce mishi gestational hypertension ba za ba za ta warke ba ta dinga hawan jini kenan ko ta zo daga baya jini ta zai sauka zai kara da hawa in wani abu ya faru zai kara hawa zai koma me ya faru jini ta zai dinga hawa ba zai dinga sauka ba to kin wannan ta samu ciki ta samu hawan jini da ciki to sannan kuma akwai ciwon siga mm. ciwon siga wasu dama gado suke yi zaki ga wata dama tun farko dama tana tun shekaru ne kana kaiwa wani shekaru kawai tunda ana gadon ciwon suga akwai wanda na sani mahaifiyan tana da ciwon suga ne eh. mahaifiyanta tana da ciwon suga ta zo bayan ta haihu ɗaya biyu uku kawai ita ma sai kawai daga zuwa wannan gwajin kawai sai aka suga a jini to kuma kin ga ita mahaifiyanta dama tana da ciwon suga don haka ba wani tantama dama ta riga ta yi tunanin kamar za ta iya samun ciwon suga tun dama asibiti take zuwa awo alamomin ciwo na gado da kuma ciwo kawai da yake zuwa mutum akwai wasu alamomi da yake bambanta da shi da mutum zai gane cewa shi wannan gada ya yi ko kuma kawai ya zo mai ne. Ashe ciwon ciwon hawan jini dama tun farko hmm. idan ka je asibiti aka fara tambayan ka cikin iyayenku akwai wanda ke da hawan jini zaki ji mai cikin ta ce to a ah, eh mama na da hawan jini akwai wani matsala ne yesu eh, eh, kin san tun da dama kin ga ana yin wani gwajin jini zaki ga jinin ku iri daya waye iri daya kuma kakan gado wasu abubuwa daga iyayenka kamar waye wasu abubuwa na jikin ku da iri daya ne sai a ce akwai wani suna da wannan ciwon sugan hawan jinin zaki iya samu za ki gada tunda yana bin wa'annan jin din da ke tafiya tare da ku don haka za ki iya samun hawan jini tun da familin ku ke da shi. Ko da ma ta zo lokacin ta kai asibiti din ila ta zo ba ta da hawan jini amma lokacin za ta bita ta ga cewa cikin ɗan uwanta ko mahaifiyarta ko mahaifiyarta iyaye ne da ma yi. Za fara kiyayewa da ita kenan kafin ta zo ta kama shi. Eh kaman kin ga kaman misali mu kin ga mu kaman mahaifinmu na da ciwon na da hawan jini. to amma ki sai kika ga sai za ki ga cikin cikin gidan mu za ki ga mutum nawa kenan ke da hawan jini yanzu amma akwai wanda ba su da shi ba dole ne kowa sai yana da hawan jini ba ni yanzu aka ga ina da hawan jini amma kuma ni ina ba ki misali daga haihuwa na sami hawan jinin mu irin yadda wani matsalar da ke gaya miki haka yake faruwa dama wani lokaci daga gurin haihuwa ka samu jini to ka samu gestational hypertension kenan mu da rayuwa kuma akwai probability din kamar idan mutum iyayen shi na da hawan jini mm. to in yana da ciki zai iya samun hawan jini ko da na temporary lokacin da ciki ni kafin ya haife shi eh to akwai wanda wannan ba wai in dai na gado ne kaga zai bi maka jiki zai zauna da kai kenan to amma akwai wani hawan jinin ai da mutum ba zai zauna cikin ne ya kawo shi ana haihuwa ya tafi kenan eh misali kaman zaki ga masu kaman cikin fara din nan ne shi zaki ji an sa musu ruwan nakuda ko wani abu kawai ko kuma dai tsananin ciwon naƙuda da dogon naƙuda tun da ake gwa za su yi naƙuda ana so mutum mace in ta fara naƙuda kai ya wuce awa bakwai zuwa goma wani amma sai ki gwada ta yi naƙuda har zuwa awa goma sha hudu sha shida awa tun tafa awa aka je ba asibiti dole sai an mata aiki. to amma zaki ga sun zauna ma a gida ne ba abin da yana zai kira wata mai karɓar haihuwa ta zo to daga nan na kudin yayi tsawo yayi tsawo kawai sai ta fara hawa sai jinin ta ya dinga hawa tunda ba kula suke ba kawai sai ta fara tsinkau tsinkau to wasu ana cire ɗan ta haihu to shikenan hawan jinin ya tafi ba zai dawo ba sai dai kuma in wani matsala ne kuma ya tado da shi ya kama ta hawan jini amma in dai wannan cikin in dai daga haihuwa ta samu wannan tsakautsu to shikenan ya tafi amma wasu kuma in ya daɗe to kuma shikenan mudan rayuwa to kin ga kaman shi ciwon siga din mafi yawanci dama ana lura da shi da wannan mafi yawanci zaki ga masu ciwon siga zaki ga yaro a ciki ya zama ya yi girma to shi kuma ita ma wancan da nake baki labari bayan ta haihu din garin gwaje-gwaje ma yaron ma aka ce yana da ciwon siga hmm. sai ana haifan yaro aka je gwaji aka ce shi ma an haife shi da ciwon siga to amma shi yaron gaskiya garin gwaje-gwajen sa suwaye da bincike-bincike da magunguna suwa yaron ma bai ma rayuwa ban san saboda ko irin kayan aikin mu ne ko ne bare ban san abin da yake ba sai yaron ya rasu to amma ita tun da gado ta kin har yau tana da ciwon siganta sai dai ka dinga kula da yanda kake cin abinci da magunguna da wasu abubuwa irin waɗannan sai kuma tarin fuka ko hmm. ta shi tarin fuka kin san ɗauka ake dama shi ciwo ne wanda ya akan same shi sanadin ƙwayoyin cuta mutum in ya same shi to kin zai iya shafanta zai shafi yaron ma da ke cikinta to mafi yawanci wasu zaki ga a wasu gidaje suna da tarin fuka kamar akwai wani wani gida da da muka taba zuwa aka ce wani bai da lafiya to yaron gidan ne saurayi ne mm. bai da lafiya yana kwance a ɗaki yana ta ciwo yana ta ciwo ya kare yana ta tari kai baban da ya gaya ne ce wannan yaron akwai matsala amma bari ya ɗauke shi ya kai shi asibitin ƙwararru inda ake lura da masu tara TB a ji a Maiduguri ana gwaji aka ce TB to ke tunanin akwai mai ciki a gida da kuma ƙananan yara kina tunanin duk daɗe wannan da yi za su iya ɗauka ai kuma dama ita mai ciki tana da saurin ɗaukar tana saurin ɗaukar cututtuka da haka kin ga duk za su iya ɗaukar tarin TB a lokacin to shi a lokacin ne ma aka je aka gwada aka ga yana tarin TB sannan sai ya ce bari ya ɗauki duk matan da 'ya'yan ya kai su aje a sake musu gwaji a tabbatar da cewa ba su da tarin TB din nan. To ban san ya saka yi ba sun je sun yi gwajin ba su yi gwajin ba yana da ya fara to na gidan ya zama wani gidan kamar su bayan za ta a hankali kada a dauki tarin TB. To kin ga mai ciki tana nan za ta daukan tarin TB nan da nan. To kuma zai shafe ta zai shafi cikin ta zai shafi yaron ta ma da take dauke da shi. Ta masu kallon ina fata kuna tare da mu a cikin wannan shi na lafiyar uwa. Mm. Inda dai muka fara aka fara bayanin waye ita unguwan zoma da ayyukan da ta hau kan unguwan zoma muka mm. gangaro kan cututtukan da zai yi ya samu mahaifiya a lokacin take da ciki da mm. abubuwan da ya kamata ta ci da magungunan da ake ba mai ciki yayin gurin awo da sauransu. A muka gangaro kan ciwon su hawan jini inda ake gadon shi da inda mai ciki take samu da inda ake samun shi gurin haihuwa. da ciwon siga da shi ma inda ake samun shi da inda ake gadon shi da inda yake tafiya bayan haihuwa har maka gangaro gurin shi tarin fuka da da da yake ita mai ciki tana da sauran kamuwa da cuta in dai mutuna na da cuta kuma communicable disease ne cutar da za a iya ɗauka. Suka ba mu da yasa to tambi initial me me yasa mai suke fi yawan kamuwa. Okay to. Ci gaba ci gaba. Ci gaba tambayar da kuma ci gaba. Ci gaba da yin magana sai next question. da kuma da yake ita mai ciki tana da sauran kamuwa da cuta ne to zai zaura ya zama cewa kamar in malaria sauro kaɗan zai iya cizon ta ga malaria zai zo mata da sauri ciwon zazzabin sauro kenan da shi tarin fuka ɗin da ko da wani na da shi da normal in kamar ba ta da ciki ne kila zai yi tarin mai da ɗaya shi ba ɗauka ba amma da ita tana ciki ne sai ta sauran ɗauka da kuma nan zai affecting ɗin shi yaro da ke cikin cikinta to malama tambayar mu shine to shi me yasa ita mai ciki take da saurin kamuwa da take da saurin daukan cuta to da yake kin ga mai ciki in ta in mace ta samu ciki wani lokaci akwai wani abu da ake ce mishi immunity wani abu ne da ke sa ta yake zama kamar garkuwa na kare ta da kamuwa da cututtuka ko to mai ciki in ta samu ciki wani abubuwan suna yin rauni kin ga in ta samu ciki tana da wannan low immunity mm. wannan wani garkuwa din da ke kare ta da kamuwa da cututtuka shi yasa mafi yawanci za ki ga mai ciki kamar shi yasa kin ga akan yi masa bayani akan tsafta bayan da suke amfani da su rayan maka tara mata muka ce za ga wani gida gidan yawa ne mm. da mutane da yawa a cikin gidan.